Sashin Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana kuka lalubo? kan mita 49 ko kilohas 6,170 da mita 31 ko kuma kilohas 9,765 a gajeren zango. ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn in a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki. Sahabu Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC ke muku marhabin lale a wannan safiya ta Litinin da aka ce ko nasara na tsoronta. Ga Ibrahim Alfa Ahmed da kanun labarai. a yayin da ake ci gaba da zaman kakanikayi a kasar venezuela shugabar wucin gadi delcy rodriguez a yanzu ta mai gurbin babban abokin hulɗar siyasar ta shugaba nicolas maduro kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ba da rahoton cewa a jiya lahadi kasar ta gudanar da gwajin harba makamai masu linzami masu tsananin gudu Kasar Botswana tana shirin bude ofishin jakadanci a kasar Rasha kuma ta gayyaci masu zuba jari na Rasha da su haɗa kai da ita wajen haƙar ma'adanai da duwatsun diamond a cikin kasar. kasuwan daji ne mutanen da suka shigo jiya suka kunna magari wuta kuma suka an samu dai yanzu na sun yanka mutane kamar mutum nawa suka yanka za mu kawo muku amsar wannan tambaya a cikakken rahoton mustapha nasiru ba a jamhuriyar Nijar kuma gwamnatin kasar ta kori wani jami'in diflomasiyya na jamhuriyar Benin. A bayan waɗannan kuma muna tafi da shirin ga fili ga doki da kuma labaran wasanni. Amma duka sai bayan mun ji yadda duniya ta kwana a cikin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. A yayin da ake ci gaba da zaman kakanikayi a ƙasar Venezuela, shugabar wucin gadi Delcy Rodriguez a yanzu ta mai gurbin babban abokin hulɗar siyasar ta shugaba Nicolas Maduro, wanda sojojin Amurka suka kama a wani farmakin cikin dare da suka kai a ƙasar. Tun shekarar 2018, Rodriguez take rike da kujerar mataimakiyar shugaba Maduro. tana mai kula da harkokin tattalin arzikin kasar da ya dogara kusan kaco kam a kan man fetur tana kuma jagorancin hukumar leke asirin kasar kuma ita ce magajiyar kujerar shugabanci rodriguez tana daga cikin manyan jami'an gwamnatin shugaba maduro waɗanda a bisa dukkan alamu su ne suke rike da madafun iko na ƙasar venezuela a yanzu duk da cewa shugaba donald trump na amurka da jami'ansa sun ce za su matsa ma gwamnatinta lamba don ganin ta yi aiki da manufofinsu a game da kasar mai arzikin man fetur a rana asabar ne kotun kolin kasar venezuela ta umarce ta da ta karbi ragamar shugabancin kasar kuma ta samu goyon baya rundunar sojojin venezuela a cikin jawabin da ma kasar ta talabijin Rodriguez ba ta nuna alamun cewar za ta haɗa kai da shugaba Trump ba, tana mai bayyana gwamnatinsa a zaman ta 'yan tsagira A yayin da manyan jami'an fararen hula da na soja suke kewaye da ita, Rodriguez ta ce shugaba guda ɗaya ƙasar Venezuela take da shi kuma shine shugaba Nicolas Maduro. Ta ce abin da ake aikata ma ƙasar Venezuela ta'asa ce wadda take ta dokoki na ƙasa da ƙasa. rodriguez lauya kuma 'yar siyasa mai shekaru 56 da haihuwa ta jima tana wakiltar akidar gurguzu da juyin juya hali wanda marigayi shugaba hugo chavez ya kafa a kasar ta venezuela a ranar asabar da safe an yi mamaki da aka ji shugaba trump yana cewa sakataren harkokin wajensa marco rubio ya yi magana da rodriguez kuma ta yi godiya sannan za ta yi aiki da gwamnatin amurka Rubio ya ce gwamnatin Amurka za ta iya yin aiki tare da Rodriguez ba kamar Maduro ba. A jiya Lahadi, lafazin shugaba Trump ya canja a yayin da Rodriguez ɗin da sauran jami'an gwamnatin Venezuela suka ci gaba da caccakar gwamnatinsa tare da jaddada cewa su ne suke rike da ƙasar ba Amurka ba. A cikin wata hirar da yi da jaridar The Atlantic, shugaba Trump ya yi barazanar cewa idan har ba ta yi abin da ya kamata ba to za ta ɗanɗana kudarta ita ma fiye ma da maduro a cewarsa a jiya ɗin kuma rubio ya ce baya ɗaukar rodriguez da gwamnatinta a matsayin halaltattu saboda a cewarsa ƙasar ba ta gudanar da zaben gaskiya ba kamfanin dillancin labaran koriya ta arewa ya ba da rahoton cewa a jiya lahadi Ƙasar ta gudanar da gwajin harba makamai masu linzami masu tsananin gudu a wani matakin auna irin ƙarfin sojojinta da makamansu na kare kai. Shugaba Kim Jong-un wanda ya sanya idanu wajen harba makaman ya ce mataki ne mai matukar mahimmanci ga ƙasar ta ci gaba da kasancewa tana da makaman nukiliya ko kuma ta faɗaɗa su domin zamowa hannunka mai sanda ga duk mai neman kai mata farmaki kamfanin dillancin labarun na kcna ya ce makaman sun fada kan inda aka auna su kimanin kilomita dubu daya a cikin teku a gabas da koriya ta arewa Labarin duniyar suna zuwa muku daga nan sashen hausa na amurka ke magana Kasar Botswana tana shirin bude ofishin jakadanci a kasar Rasha kuma ta gayyaci masu zuba jari na Rasha da su haɗa kai da ita wajen haƙar ma'adanai da duwatsun diamond a cikin kasar. Kamfanin dalancin labaran Rasha na tas ya ambaci ministan harkokin wajen Botswana Penyo Butale yana faɗin cewa ƙasarsa ta fi kowace tasirin zuba jari a saboda kwanciyar hankalin siyasa da na tattalin arziki rasha tana ci gaba da kokarin karfafa hulɗoɗinta a nahiyar afirka yayin da take takun saƙa da ƙasashen yammaci ƙasar botswana tana samun sulisin kudaden shigarta daga duwatsun diamond kuma shine ke samar mata da kashi uku cikin hudu na kuɗaɗen musanya na ƙasashen waje al'ummar ƙasar kenya suna jimamin mutuwar wani namijin giwa da yi suna a ƙasar mai haure babba wanda kuma jimawar da ya yi a raye ta zamo a bar misali ta ƙoƙarin da ƙasar ke yi na kare giwaye daga mafarautan da suke kashe su domin cire musu haure wannan giwa da ya mutu a ranar asabar an sanya masa suna craig ya rayu a wani gandun daji da ake kira amboseli a kudancin kasar inda ake ɗaukar matakan kare dabbobin da ke cikinsa kuma yana ɗaya daga cikin wuraren da 'yan yawon buɗe ido da shakatawa suka fi ziyarta. Hukumar kula da namun daji ta ƙasar Kenya ta ba da sanarwa tana cewa Craig wanda ya suna saboda haurensa da kusan ke jan ƙasa saboda girmansa ya mutu yana da shekaru 54 a duniya. Gidan talabijin na NTV na ƙasar Kenya ya watsa wani shiri na musamman game da mutuwar wannan giwa yana mai cewa Craig na ɗaya daga cikin manyan giwaye masu gagarumin haure su kalilan da suka rage a nahiyar afirka ibrahim alfa ahmed kenan aka ji da labaran duniya hukumomi a jihar niger Nigeria, da gwamnatin najeriya sun tabbatar da rahotannin mummunar hari da 'yan bindiga suka kai a jihar niger a ƙarshen mako suka kashe mutane kusan arba'in. Ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoto. Aƙalla mutane 37 ne aka kashe ta hanyar yi masu yankan rago a jihar Niger Najeriya. Rahotanni daga ƙauyen kasuwar daji da ke yankin ƙaramar hukumar Borgu na nuna cewa wasu mahara da ake zaton mayakan lakurawa ne ko kuma Boko Haram bayan sun kashe waɗannan mutane sun kuma yi garkuwa da wasu mutanen da dama wasu daga cikin mazauna yankin sun ce maharan sun share yinin ranar asabar suna su a wannan yanki ba tare da an ce masu uffan ba. kasuwan daji ne mutanen da suka shigo jiya suka kunna magari wuta kuma suka an samu dai yanzu na sun yanka mutane. kamar mutum nawa suka yanka. to gaskiya yanzu ganin akwai gawa kusan talatin da takwas kuma zuwa sama ne wanda suka samu zuwa gidaya. to yanzu wani hali ake ciki wurin. to yanzu nan dai ga mutane nan suna suna shekowa da gudu tsakani da Allah wuraren da namu ma yanzu ba kwanciyar hankali kuma suna na cikin gari karara ana gan su ba a yi musu komi wasu masu kashe kashe ana ganin su eh wallahi ana gan su kiri-kiri ma kai sun ma zama wurin nan ma sun kai kwana biyar ma da ana gansu da ido amma ba wanda yana kuta da su. To yanzu me kuke bukata eh, mutanen yankin nan yanzu? Wallahi mun mika wa Allah komai ba mu da komai da za a ko an aika a can. To kawo a lokacin hada wannan rahoto dai babu wani bayani daga bangaren jami'an tsaro. domin kuwa ƙoƙarin samun rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ya ci tura. To amma shugaban ƙaramar hukumar ta Bargu Honorable Muhammad Nasir Abdullahi ya tabbatar da aukuwar lamarin inda ya ce suna cikin yanayi na tashin hankali. An kakkashe mutane ba za mu mu ce ma mu quantifying ba tunda locals ne kuma ba wuri guda ba ne suke attack kuma an yi wayansu. Eh, honorable to kamar su wayannan eh, mayakan eh, bandit ne koko dai mayakan Boko Haram ne koko su waye suka wannan ta'asa haka. Eto ai da bandit da Boko Haram ba duk ɗaya ba ne ranka da mutane ba su yi muku laifi ba ku zo kuna ta kwashe musu kayayyaki abinci ci ku karbi kudi ku kashe su innocent people they are all level at the same thing born bandit boko haram to ita ma dai gwamnatin jihar niger ta ce tana cikin yanayi na rudani amma kuma gwamnati na ɗaukar mataki na shawo kan wannan matsala honorable obid nana shine kwamishinan yada labarai na jihar niger ya ce suna haɗa hannu da gwamnatin tarayyar najeriya domin tunkarar wannan matsala. A yanzu dai gwamnatin Niger tana cikin damuwa sosai ga wannan abin da ya faru kuma gaskiya gwamna ya damu sosai ga wannan lamarin amma kuma an haɗa hannu da gwamnatin tarayya da kuma security agencies na haɗa hannu don a tabbatar cewa wannan bata faru kuma ba ko bata cika ba na'am eh, mutanen da muka zanta da su can sun ce sama da mutane talatin da shida ne aka yanka eh, kun samu wannan labarin haka yake eh, labarin da muka samu har ga wuri shi hakimi wurin talatin da biyar aka gaya mana to kaga wannan zai bai nisa da wannan da suka ba hakin ba yankin na kasuwar daji dai yana kusa da garin papiri inda aka saci yaran makarantar st mary a cikin watan nuwamban shekarar da ta gabata mustapha nasiru batsari gta hausa amurka ke magana daga mina a nigeria shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya umarci hukumomin tsaron ƙasar baki ɗaya su farauto waɗanda suka kai wannan hari kuma doka ta yi aiki a kansu yanzu kuma bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda gwamnatin ƙasar ta kori wani jami'in diflomasiyar makwabciyarta jamhuriyar benin to ko menene dalilin ta na ɗaukar wannan mataki ga rahoton da suleiman barma ya aiko mana daga yamai A wata wasikar da ya aike wa ƙungiyar 'yan ƙasarsa mazauna Nishar mataimakin jakadan Benin a Nishar Imurana Saidu ya sanar cewa ofishin jakadancin jamhuriyar Benin zai dakatar da aiki a Nijar daga ranar 5 ga watan Janairun 2026 a sakamakon abin da ya kira yanayin da ake ciki a yau. Yana mai ba su haƙuri a game da matakin tare da cewa za a sanar da su idan sauyi ya samu a nan gaba. lokaci kalilan bayan haka ma'aikatar harkokin wajen nijar ta baiwa jami'in na benin awoyi 48 don ficewa daga kasar abin da ke nuna an shiga sabon babi a rikicin da ya barke a tsakanin hukumomin kasashen biyu a washe garin juyin mulkin yulin 2023 da yake sharhi kan wannan takaddama masanin hulɗar diplomasiya dr mustapha abdullahi na ganin bai dace ba abin ya kai wannan matsayi kullum irin waga ta faru sai dai a ce dai abin a sha ne bata kamata ba a ce haka ta faru shekara biyu kusa da rabi dai kasashen biyu ana zaman doya da mai to kaga duka irin wannan abin ya kamata kowanne ya tunana da 'yan kasar shi da ke cikin waccan kasa zargin shugaba patrice talon da zakewa lokacin da ecowas ta kakaba wa nishar takunkumi ba idan alakarsa da faransa su ne masababin wannan tsamin dangantaka wannan ya sa gwamnatin janar cani rufe iyakar kasar da benin a bisa dalilan tsaro alamun nadamar da hukumomin na benin suka nuna game da abin da ya faru a baya ba su tanzawa nijar ra'ayi ba duk kuwa da cewa 'yan ƙasarta na dogaro da tashar jirgin ruwan kwatano wajen shigo da kaya daga ƙetare shugaban 'yan kasuwar import export alhaji yakuba dan maradi na cewa ko me ke faruwa 'yan benin su kuka da shugabansu shi hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa muna cin riba zama da su suna cin riba zama da mu To, amma ka san in al'amari in ya zamanto na tsaro ne, to alhaji ka san ai duka wani abu kuma barin shi ake yi. Saboda tsaron nan yana gaba da komi. Duk wata takala da duk wani abu da yake farowa yana hwara daga Benin ne zuwa mu Ya kamata eh, Patrice Talon ya san da cewa wallahi wa al'ummar nan duk ɗaya ce. ba wanda zai iya sai Allah. Nijar da Benin masu makwabtakar kud da kud na da al'ummomi 'yan uwan juna masu al'adu da harkoki iri ɗaya ta ɓangaren gundumomin Gaya da Malanville. Sannan ƙasashen biyu na da haɗin gwiwa wajen gudanar da bututun da Nijar ke fitar da ɗanyen mai zuwa gaɓar teku a ƙarƙashin wata yarjejeniya da China. masanan hulɗar ƙasa da ƙasa na gargaɗi a kan buƙatar warware kullin da ya sarƙe ta hanyar tattaunawa har ila yau ga dr mustapha abdullahi don kaga abin ai ba tsakanin 'yan kasa da kasa ba ne amma in ana ci gaba haka sai sha 'yan kasa abin shine shugabannin ƙasan biyu su da su yi magana su tattauna tsakani da Allah kuma a samu cikin shugabannin kasa ko cikin wasu afirka ɗin ko cikin afirka ne wani wanda duka bai suka yarda da shi ya yi magana ina tsammani lalle za a ciwo kan wannan matsala a baya an yi hasashen kura ta lafa a kace na can da ke tsakanin hukumomin benin da na nijar ganin yadda kowace daga cikinsu ta aike da jakada to amma yunkurin juyin mulkin da aka fuskanta a ranar 7 ga watan disamban 2025 a benin ya sake rura wutar rikici sakamakon yadda shugaba patrice talon ke zargin wasu kasashe makwabta da hannu a al'amarin da yake bai fito fili ya ambaci sunan wata ƙasa ba ana ganin nijar na daga cikin waɗanda yake yi wa gugar zana Sule Mumuni Barma, shitiya Hausa, Amurka ke magana daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule Mumuni Barma, masu haro muna kawo muku waɗannan rahotannin ne daga nan sashin Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma sai ku gyara zama ga Nasir Adamu El Hikaya da shirin ga fili ga doki. Masu sauraron GTA Hausa Amurka ke magana barkamu da dawa sabon shirin ga fili ga doki da ke duba dambarwar siyasa a musamman tsakanin ɓangarori biyu masu hamayya da juna da kuma kan lamuran rayuwar yau da kullum. gaskiyar magana abubuwan da ke faruwa na sauya shekara a tsakanin manyan 'yan siyasar Najeriya na nuna alƙiblar babban zaben 2027 ne. Wannan makon kamar dai an yi canjaras yayin da ɗan takarar Labour zaben 2023 Peter Obi ya fice daga Labour zuwa ADC ya gamu da su a tiku Abubakar, shi kuma gwamnan jihar Plateau Caleb Mufman ya bar PDP ne ya shige APC. Da shigar Mufman APC ya nuna dujiyoyin arewa ta tsakiya sun koma jam'iyyar APC, yayin da a kudu ma akasarin gwamnonin duk sun shige APC ko kuma daman a APC ɗin suke. a tsakanin jihohin arewa goma sha tara guda uku ne yanzu kacal zuwa shirin nan ke babbar jam'iyyar adawa ta pdp wato ɗaya arewa maso yamma biyu a arewa maso gabar nnpp kuma na da ɗaya duk da muhawarar da ake tafkawa wato jihar kano Only two people will authorize me to change party. One is the God of heaven. The, the other is you people. Have you asked me to go anywhere? No. Have you asked me to go anywhere? No. Nan gwamna mu gabanin shiga APC ke cewa dalilai biyu ne za su sanya shi sauya shiga ko Allah maɗaukaki ko jama'arsa inda kuma ya tambaya shin sun amince ya sauya shekarar suka amsa a a wannan dai ba wani abu bane wajen ɗan siyasar Najeriya don ya sauya shekar. wato ko mutanen sun amince ko ba su amince ba dama dai ya faɗa ne kawai kamar ta yi ne na siyasa mu koma zauren mu na muhawara kan waiwaye a dambarwar jam'iyyar pdp tsakanin tsohon kakakin ofishin shugaban jam'iyyar yusuf dingyadi da kuma tsohon darakta a kamfen ɗin ɗan takarar pdp a 2023 a tiko abakar wato yusuf musa Yardo. a shirin da ya gabata an kaure da muhawara ne kan wanda yake jin ya fi fahimtar atiku tsakanin masu muhawarar inda Yusuf Dingyadi ke nacewa ya yi shekaru da dama da fara yin siyasa da Atiku Abubakar ɗin. dalilin da na sani na wazirin adama in ya tashi abu ya sa gaba shi yasa ga ina ganin laifin waɗanda ke kusa da shi ba sa gaya mai gaskiyar yanayin da pdp take cike taimaka mata halin da pdp ta shiga ba a taimaka mata sai aka bar pdp da kokon bara tana yawo tana neman agaji don haka malam nasiru ina son ka san wani abu muddin ba mu yi kokari mun ka gyara gidanmu ba muna kallon 2027 eh, bannar da za mu yi da masifar da za mu shiga a siyasance da waɗanda suke ganin ruwa ta sha da waɗanda ke ganin ba su neman wani mukami ko ta kujera wallahi za su shiga wani duk wata maja ko wani tunanin da za a yi jam'iyyar pdp ta wuce haka nan a dawo a gyara ta a dawo a fuskantar da ita a dawo don eh, haka duk eh, waɗannan eh, abubuwan yusuf ardo an ce ba kwa gayawa shi wazirin adamawa gaskiya haka ne me yasa ba kwa gaya masa gaskiya wannan tunaninsa ne ya faɗa saboda shi wazirin Adama mutum ne ƙwararre a siyasa kuma ba wai yau ya fara ba shekaru bila adadin ya yi gwamna ya yi mataimakin shugaban kasa mukamai na iya dai ƙarshen mukami a ƙasa daga shugaban ƙasa sai mataimakinsa babu na gaba da su to wanda kawai ya rage masa ya rika shi ne shugaban ƙasa so wanda ya kai wannan mataki a siyasa ai bayan mu masoyansa da ma'aikatansa yana da ma ba da shawarori waɗanda ake ce ma consultants wanda suke bashi shawara na tafiyan siyasa ƙwararru ba maganar masu neman kuɗi ba ai duk wani aiki da yake cin nasara ba maganar masu neman kuɗi ba duk wani duk wani duk wani duk wani aiki yau ko konsultant ɗan siyasa yau ko irin wazira wani ma consultant ne ka so aiki kai ne ya kai consultant akwai ƙwararru ina ga yau ka ce maka tun 1994 tun 1994 nike siyasa da shi na san shi maganar wani ya ce min wai wazirin adama bai kasa ba wazirin adama ba kuwa kai da ka san shi wajajen 2020 something ni na yi aiki da shi a sdv na yi aiki da shi a 1999 na yi yadin yankin arewa maso yamma yana dan takarar mataimakin shugaban kasa ga olusegun obasanjo na yi wannan aiki da shi na yi koma yi kuma a 2003 sannan na yi aiki da shi a lokacin da ya hito takara a lokacin jam'iyyar uh, ac don haka na san wanda a wazirin adama raka ya ka son abu in yana son abu wallahi babu wani abin da zai kare sai wani ikon Allah illa dai mutane ne waɗanda ba su iya gaya mai gaskiya ko yaushe abin da aka yi sai ce haka ne ko daidai ne don haka yanzu ka ji magana consultant ya dan siyasa zai aje consultant na me da Yusuf Arduto ka ji an ce waɗannan ƙwararrun su ne masu matsala kenan a'a wannan dai bayani ne ai misali ka duba duk kwarewan mutum ɗaya bai kai gwamnati ba ko manya-manyan ma'aikatu yau duk wani abun da za a yi babban abu wanda ya shafi ƙasa ko duniya kafin a fara ma sai an kawo consultant in aka ce consultant abin da ake nufi ƙwararru a ɓangaren jarida akwai ƙwararre misali yau idan ina son wani hmm. abun da ya shafi bayanai na harkan jarida ku 'yan jarida ku za a nemo ƙwararrunku su zo su shimfiɗa tsare-tsaren yadda za a yi kamar shi malam yusuf an kai shi pdp ne saboda ƙwararre ne a layinsa ya zamanto mai magana a yawun ciyaman na fati misali ko me yasa ba ɗauko me yasa ba dauko me yasa ba ɗauko injiniya aka kai ya je magana madadin ofishin ciyaman na fati ba ana neman ƙwararre ne idan aka yi abun da ya shafi shari'a ana ɗauko ƙwararren lauya to a matsayinka na ɗan siyasa akwai ƙwararru a tsare-tsaren shugaban tafiyan shugabanci ko na siyasa ko na rayuwa haka a ɓangaren sana'a so a tiku wazirin adamawa a kowane ɓangare na rayuwa ya fi ƙarfin yau yau ya fi ƙarfin a ce ya fi ƙarfin yau a ce a ce a ce a ce a ce komai na rayuwansa zai yi da kansa bayyuwa haka domin mutum ne wanda yake ɗan kasuwa babban ɗan kasuwa yana da kamfanoni yana da kuma sauran nauyin iyalansa yana da sauran abubuwan da suke a kansa ba iya siyasa kaɗai yake. ba zai dawo gyara jam'iyya. Dole ne ya dawo ya gyara jam'iyya yana kan gyara amma duran da jam'iyya ta je ta kasance da rubabbun shugabanni da ba su da amana wanda ba jam'iyya ne gare su ba yan kasuwa masu neman kuɗi kafin ni sanin su kai kake tare da su kai kake tare da su idan har a ce in jam'iyya tana zaune lafiya da shugabanni na kirki bayan da za a ce a kasar rubabu irin wannan dambara wata shi wuce. kasansu su sai kai tambaya. ka ka fi ni sanin su eh? to eh, yanzu bari mu zo kusa da karshe a ah, Yusuf Dinkyat mu duba shin wannan iya canjin da za a yi kenan ko kuma akwai wani abu da kuke ganin an yi wato ita dokar jam'iyya akwai tsarin mulki yanzu duk wani zaka cire a cikin jam'iyya a mukaminsa in ba shi ya rubuta ba ko kuma ba wani laifi ya ba wanda ya saba ma tsarin mulki to yana iya zuwa kotu zuwa kotu kawai yana iya dama lisahin duk wani tunanin da kake abin da ka son ka fahimta malam nasiru jam'iyyar pdp tana da ka'idodi tana dokoki kuma tana da tsarin mulki bai yiwa kawai wani daga waje ya tsallako ya ce a bashi mukamin wani ko a kori wani ko a dakatar da wani shi yasa shi yasa ma an ka kafa kwamitoci kwamitocin nan sanannun 'yan najeriya irin su tom ikimi aka dauko da su lola aka ba mukamin nan kowa sai lola kowa sun taɓa kini aka ba su je su yi nazari kuma sun yi wannan aiki bot tana ƙarƙashin jagorancin ƙwararrun mutane su adana su wafara da mai girma tsohon gwamnan kaduna senato ahmed makarfi sannan akwai ƙungiyar gwamnoni na pdp ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar bauchi su za su yi taro akwai taron da ake na kokus kokus din nan da za a yi da tawarin su sule lamido wanji to kaga irin su sule lamido akwai ire iren su to duka suna nan to su kokus ne sai sun zo kuma kaga dukkan su members ne na BOT members ne kuma na NEC don sun gwamnoni kuma dattawa ne a ja to waɗannan mutane su za su yi shawara masu sauraro mu dakata a nan in Allah ya kai mu makon gobe ma ƙara haska abubuwan da ke faruwa a dandalin siyasar Najeriya tsakanin 'yan adawa da jam'iyyar APC da ke kan gado. A nan a madadin gidan rediyon GTA Hausa Amurka ke magana ni na surwa da mayal hika da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. Za ku ji wannan shirin ranar Litinin na makon gobe. Yanzu kuma ga Bala Ɗahiru Bronco da labaran wasanni. A yau shirin namu zai leƙa sassa daban-daban ne inda zai leƙa tarayyar Najeriya a jihar Bauchi ƙungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwaris. Bayan da kungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwaris ta yi sabbin shugabannin gudanarwa wadda aka naɗa Salmanu Abubakar a mazaunin shine shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Wiki Tuwaris din da ke Bauchi a tarayyar Najeriya. Bayan ya karɓi takardar kama aiki ya yi alkawarin dawo da kungiyar cikin hayyacinta salmanin ya faɗi haka ne a wata tattaunawarsa da ya yi da gta hausa abin da na fahimta shine na farko akwai matsala a ciki su kansu dama ofishi da suka bari da tsakanin su akwai kuma matsala ta supporters club wanda in Allah ya da tuni na dauki matakan gyara wanda insha Allah ina bada tabbacewa mutanen jihar Bauchi insha Allah daga yanzu zuwa wasan da zamu fara na farko insha Allah za ka canji da yawa kungiyar kwallon kafa ta wuki tuwar zai tana tangal tangal a gasar Premier League na Nigeria sai dai ya ce zai iya kokarin sa wajen ganin ya daidaita da kuma kawo 'yan wasa da kuma haɗa kan dukkanin masu ruwa da tsaki a hidimar kwallon kafa don tabbatar da cewa kungiyar ta dawo hayya takaicinta da zaran an dawo zagaye na biyu a gasar ta Premier League na Najeriya. Dama matsalar mu shine wurin shan kwallon shine ba ma iya yi. Hmm. Kuma tunanin na iya kokari na wurin nemo wanda nake tunanin in Allah ya yarda za su ba mu abin da muke nema. domin jin cikakken hirar namu da shugaban kungiyar kwallon kafa ta wiki tuwaris a biyo mu mu na yanar gizo www.gtahausa.com daga najeriya din har yanzu ne muna nahiyar afirka a nahiyar afirka za mu leka can ƙasar morocco a can ƙasar morocco kuwa za mu leka ne wasannin da ake fafatawa a ɓangaren gasar na kasashen afirka inda a yanzu haka aka shiga zagaye na sha shida wato kiwa ɗaya wadda tuni dai wasu sun yi adabo da wayannan wasanni a ranar asabar an fafata a wasanni guda biyu yadda kasar senegal ta yi wajen da kasar sudan da kwallo uku da daya yayin da kungiyar kwallon kafa ta mali kuwa ta samu nasara kan kungiyar kwallon kafa ta tunisia da kwallo uku da biyu a bugun daga kai sai mai tsaron gida bayan da aka tashi a wasan can jaras daya da daya a jiya lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa na kasar maroko masu masaukin baki ne suka samu nasarar doki tanzania da kwallo daya mai ban haushi ita kuwa kasar kamaru kukan kura ta yi ta yi wa jarod da kungiyar kwallon kafa ta kasar afirka ta kudu inda ta doke ta da kwallo biyu da daya a yau kuma za a ci gaba da fafatawa a gasan kihuwa ɗaya na ƙungiyoyi sha shida yadda ƙasar masar da misalin karfe biyar agogon najeriya nijar kamar da ƙasar chadi za su fafata da ƙasar benin dogar ƙungiyar ƙwallon kafa ta sufa eagle na najeriya kuwa da misalin karfe takwas na dare agogon najeriya nijar kamar da ƙasar chadi wanda ya daidai da karfe bakwai agogon gmt da ghana za su ɓarje gumi ne tare da ƙasar mozambique bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga bauchi a Najeriya. To da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can zuwa karfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mu ban kwana ga ɗimbin gaisuwar taya murna daga GTA Hausa zuwa ga Yarima Sallau Jibir Grema da Malam Dauda Muhammad Gayi murnan ɗaurin auren 'ya'yansu Muhammad Dauda Gaye da Munira Abubakar Jibrin Allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ɗayi ba. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya kawo muku labaran duniya da Yusuf Aliyu Harande wanda ya jagoranci shirin a nan nisa sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku ku ni lafiya mu kuma Allah ya tashe mu lafiya.